sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole tare da bashir ibrahim idris a makon da ya gabata mun yi muku alkawarin kawo muku tattaunawar da muke kan buɗe wasu sabbin bankuna guda uku a najeriya a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar matsalar tattalin arziki amma sawun giwa ya taka na raƙumi ganin yadda gwamnatin najeriya ta sanar a hukumance cewar kasar ta samu targaɗan tattalin arziki da ake kira recession sakamakon faduwar farashin mai raguwar kudaden shigar da take samu da kuma faduwar darajar naira saboda haka yau za mu mayar da hankali ne a kai kuma mun tattauna da dr muhammad dauda kwantagora masanin tattalin arziki a jami'ar bayero da ke kano da alhaji ali madugu mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu a Najeriya. Da farko mun fara tambayar Dr. Dauda Kwantagora ko mai ake nufi da recession da gwamnatin Najeriya ta yi shela a kai? Shi recession shi karamin mataki na depression. Depression shi ne wargajewa ko tarwatsewan tattalin arziki ba shi Najeriya ta shiga ciki ba. Recession shi ne tangarda a tattalin arziki. shi kuma yanayi ne wanda akan auna matakan tattalin arziki na ƙasa da ci gaban shi a kowane wata uku za a gani shin wasu alkalma da ake aunawa na farashin kayayyaki a gani shin kayan da ƙasa take sa a kayayyaki a kasuwa ga kaya ba masu sayi irin abinci na jin daɗi da ake ci ko mutum a ta facaka ana walwala babu zai ragu sannan kuma wasu kamfanoni da suke yin kayayyaki a ƙasa inda ƙasa ne da ta dogara da kan ƙere kere da sana'antu to kamfanoni za a ga wani lokaci kayayyakinsu idan ba a saye su ma za su rage ma'aikata to idan wa'annan alƙaluma ƙasa ta shiga irin wannan yanayi to ana cewa an samu a recession kenan. Mun kuma tambayi masanin tattalin arzikin ko me kawo wannan matsala a ƙasar da a yau ita ce ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. kaman wato yawanci ci gaban da ake tattalin arziki ya yi zama cewa kuɗi suna gudana ne ba ta hannun gwamnati kaɗai ba ita kuma gwamnatin ƙasa ya zama ba ta hanya guda ta dogara ta samun kuɗin shiga ba na ƙasashen waje ko kuma ma na cikin gida ya zama akwai cewa ma ƙasa tana da al'amuran noma tana da al'amuran ma'adinai tana da al'amuran cinikayya tana ƙere-ƙere tana sarrafa abubuwan da take bukata a gida to idan kuma ƙasa ta dogara ne kawai ka cokan babu abin da take sarrafawa sai dai komi ta shigo da shi sannan kuma komi ya fito hannun gwamnati misali ya zamana cewa babu wani kere-kere babu wasu kamfani babu wasu kayayyaki da ƙasa take fitar da shi take samun kuɗi sai dai kawai ka an dogara ga gwamnati to irin wannan yana kaman sai ya illa ga jama'an kan jama'a shi ma zai yi ƙasa kaga kamar najeriya ta dogara ne da man fetur kawai ka kan to kuma in ka lura za ga a duniya kuɗin mai shi ma ya ragu da wurin kashi hamsin da ya kai har dala ɗari da wani abu yanzu yana ƙasa da dala hamsin kaga kuɗin da najeriya take samu na shiga ya yi ƙasa to masana tattalin arziki sun yi itifakin cewa ko kwanakin baya ko 'yan shekarun baya nan kaɗan da suka wuce da ake tattalin arzikin ya ginu ya haɓaka ake ta a facaka da su ga wasu sun gina gidaje wanda ba a bukata a rufe ga suna an gina manyan gidaje a wasu birane an rufe ana ta zuwa yawon shakatawa ilimi an kwashi yara tun daga karamin ilimi na sakandare har zuwa jami'a duk an kai yara kasashen waje to duk ire-iren wa'annan ana ta gine-gine to wannan za ga mutane sai su ga kamar cewa ai ana walwala ne saboda laburori suna samun aiki sannan kuma akwai fannoni na abinci da mutane sukan ta ci kala-kala suna facaka. to yanzu da wannan kudin aka toshe kaga ba ana yaki da wannan cin hancin gwamnatin da ke mulki yanzu ta toshe waɗannan kafafe to shine yasa waɗanda suke ɗaukan ire-iren wannan kuɗaɗe ko kuma ake cin hanci da rashawa hanyoyin da ake samun ɗiban kuɗin na gwamnati sai ya ruhe to saboda haka sai kaga cewa a tattalin arzikin ya zama na cewa ya samu tangarɗa. Alhaji Ali dugu ya ce wannan ba sabon abu ba ne domin sun hango wannan yanayi tun a shekarar 2013. Wannan ai wato cewa ake yi ta baya ta rago. Mu mun fara ganin alamun tattalin arzikin Najeriya ya shiga cikin wani hali tun shekara 2013 duk wanda yake cikin masana'anta a Najeriya zai gaya maka ya fara ganin wannan alama. A shekara 2014 muka tabbatar da cewar akwai wannan saboda haka kawai rurrufawa ake yi tun daga wancan lokaci ba ma wai 2015 ake magana ko dubu shashi da ba rufawa ake yi tun daga wani lokaci domin ka ɗauki a cinikin da muke yi da wanda muke tafi da abubuwanmu tun daga wata lokacin ya fara yin ƙasa so yanzu da aka ce an faɗi wannan to ba gurin kamar ba ta ragoci domin mun riga mun kai matsayin da ba ko ba baya. Wato dai wannan ba wani sabon abu bane a gare ku. Ba sabon bane sabon ta kasa kawai da abin ya zo karshe lokaci daya amma mu alamun sa da ba tuni mun riga mun gama ganin su. Musan ana ciki kuma. Ididdigar hukuma ya nuna cewar akalla mutane sama da miliyan hudu da rabi suka rasa ayyukansu yayin da wasu kamfanoni suka daina aiki. Koya gaskiyar wannan al'amari yake? Wannan al'amari akwai gaskiya a cikinsa kawai abin da ba za mu iya baka ba ba za mu iya baka alkalma ba ne a yanzu domin yanzu ne muke neman su kamfanin nan su ba mu a rubuce amma tun daga farkon wannan shekarar kamfanin da yawa suke nuna mana cewar a'a za su rufe akwai waɗanda mu mun san sun rage aiki daga aiki uku a rana sun koma aiki biyu sun daga aiki biyu su koma aiki ɗaya wannan abu ne da ke riga mun san shi amma yanzu ne muka tattara alƙalma na waye ya kulle waye ya rage kaza waye ya rage kaza amma tun farkon shekarar nan arabu suke gaya mana cewa za su yi wannan abu. Mun kuma tambayi Dr. Dauda Kwantakora ko ina mafita dangane da wannan hali da Najeriya ta samu kanta. Eto mafita gaskiya magana sai ita gwamnati kamar yadda ta alkawari to sai ta duba wasu sassa kamar sassan noma kamar sassan ma'adinai da kuma wasu masana'antu saboda ta samu ta sarrafa kamar ma'adinai ta harkokin noma akalla ta ci da jama'an kasan ya zama da ba sai an shigo da abinci ba kaga ta nan yan kananan kuɗin da take samu na shiga ta hanyar mai da suka ragu kaga za ta yi amfani da su ta haɓaka sauran fannonin tattalin arzikin ƙasa ba kuma sai ta yi amfani da su wurin shigo da abinci ba to wannan mafita sai an yi hakuri su sun rage yawan bukatun su na abubuwan kasashen waje su duba cikin gida su gani misali idan mutum na cin burodin da ake shigowa da shi waje sai ya duba ya gani inda zai sayi na cikin gida kaga an samu saukin kudin kasashen waje da za a kashe. Alhaji Alima dugu ya yi tsokaci kan matakin da ya dace a ɗauka domin ceto bangaren masana'antu. A mu abin da nake nema a yi a tsaya a yi abu a fili abin da bature ke cewa transparency a yi abu a fili ka ga yanzu misali zan baka yawancin masana'antunmu da suke Najeriya a'a muna buƙatar kawo kayayyakin aiki wani abin da muke samu daga Najeriya rabi ne wani rabin kayan aiki sai ya daga waje wani abin da yake samu a Najeriya kashi uku ne daga cikin hudu sai ya kawo kashi ɗaya daga waje wani kashi uku ne zai kawo daga waje samu kashi ɗaya daga nan na yadda zai sarrafa ya fitar da aikinsa to idan har ba za mu samu mu shigo da wa'annan abin da muke nema mu sarrafa ba to kaga babu yadda za mu kuma me yasa nake faɗar wannan saboda tun da aka fara wannan matsala ta maganar tattalin arziki muke gaya babban bankin Najeriya cewar mu masu masana'antu an san mu ana ganin mu ana taba mu idan an tashi maganar samar da kuɗaɗe da muke siyo kaya daga waje a dinka ba mu kuɗi mu da su hannu da hannu bankunan ciniki na cikin ƙasa su zama kawai su shaida ne amma ba zai yiwu ka ɗauki kuɗi na canji ka ba bankin cikin ƙasa ba bankin cikin ƙasa sai abin da ya ga dama mun zai bamu wannan ba taɓa irin wannan ba inda wannan za ta kai mu gaci ba duk abin da muke kuka a kai yanzu idan za mu samu 'yan kuɗaɗen da komai a wahala za mu kawo kaya mu zo mu aiki ko ba komai za mu ci gaba da rike ma'aikatan mu ci gaba da juyawa har Allah ya kawo warwarewar wannan abu da aka shiga. Mun kuma tambayi masanin tattalin arzikin irin matakan gaggawan da ya dace gwamnatin Najeriya ta ɗauka domin rage wa talaka raɗaɗin wannan yanayi. Na farko gwamnati tana iya yin abin da bature yake kiya welfare watan ta agaza mutane ta basu irin kuɗin tallafawa saboda su biya bukatunsu ko kuma ta so kayayyakin da suke bukata ta rika raba masu misali idan yadda wasu ke kuken cewa ba abinci ya tsada mutane ba su iya cin abinci to idan aka tabbatar mutane na cikin wato gwamnatin tana iya taimakawa ta hito da abincin da aka ajiye ko kuma ta saya hannun manoma ta sayan ma mutane ta ayyukan da zai shahi talaka misali duk aikin da za ta iya zama da cewa mai karamin karfi za a iya shigar da shi wurin aikin sannan kuma gwamnati za ta iya rage kuɗin ba da rance na ruwa idan aka yi wannan za a iya samun saukin radadin wannan tagayyarin da aka shiga. to sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin dr dauda muhammad kwantagora masanin tattalin arziki a jami'ar bayero da ke kano da alhaji ali madugu mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu a najeriya da sashen hausa na radio france international da injiniyanmu hassan alassan suleja Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.